Assalamu alaikum barka da wani lokaci barka da warhaka. Suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Cable FM tare da mu kuma Sheikh Muhammad Lamin ya yi magana wato wani kusan satin da ya wuce lokacin da Sheikh Dr. Idris Abdulaziz yake kan Cable FM yake bayani. To ina ce akwai wasu references wani littattafai da sheikh lamin ya ba dr idris abdulaziz dr ya rubuta sannan akwai sunan wasu mutane kun ce sunan wani mutum daya amma shi aka kawo kusan sunaye kamar guda guda biyar shida aka cewa mutum daya ɗayan nan ne guda gudan washi ne to wannan magana dr tauhidi ya ja yi bincike ya dawo ya yi magana sheikh muhammad lamin kuma ya kira dakta ya ga mishi ya ce ya ji tsoron Allah wai ya ji tsoron Allah in ya gan gaskiya ya karba ga Sheikh Muhammad Lamin kamar da muka alkawali da ya zo ya engage on cable FM mu ji nashi bayani salamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu Sheikh Lamin alaikum salam wa rahmatullah wa ta'ala anka amin amin da kai kuma Sheikh muna maka wannan addu'a mai kyau sheikh muhammad lamin wato uh, kai da dr tauhidi uh, dr idris abdulaziz kun yi tattaunawa kuma uh, wani bangaren kun samu fahimta wani bangaren kuma ba ku samu fahimta ba ina so ka duki abin magana uh, ka deliver kuma akwai wani bidiyon da yake ka turo kuma muna samu wani noise gaskiya wanda ke shigowa cikin maganan uh, sheikh lamin ba mu san abin da ke kawo wannan noises ba inda ya saya ne abin ya yi labera ya yi labera sheikh lamin ina so ka duki abin magana ka yi bayanat inda ka sauke ko kana bukata na mu yi wani abu ko mu zo mu display wani abu kai mini magana na shigo bismillah sheikh lamin الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين قدر في ومقدار عظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم Ina kuwa fatan alkhairi da fatan mun yi ne lafiya Allah ta'ala ya sake kawo mu a wannan shafi mai albarka gidan rediyo wanda yake mai girman gaske wanda kowa yake saurare shi gidan rediyon Kibla FM. Muna roƙo Allah baraka wa ta'ala ya ƙara wannan gida kwarjini ya ƙara masa mabiya ya ƙara masa girma dai. Alhamdulillah. Uh, kafin in shiga shi wannan tattaunawa, ina so in fara da jawo hankalin mu al'umman musulmai. ku sani cewar tattaunawa irin wannan ba wai do or a fiye ba ni a yadda nake a yadda kuma aka yi tarbiyya ta ni ba a ƙure ni sai dai a ƙare ni ni duk mutumin da ya zo da gaske da ta fitawa to zan karɓe ta da san rai da jin daɗi kuma na san cewa shi masoyi na ne amma ni ban ɗauki tattaunawa irin wannan do or die ba wanne ce a'a ni ne nasara wance ce a'a shi ne nasara a'a nasarar mu guda ɗaya ce kawai duk inda ga gaskiya ta tabbata gaskiya ce ba tare da an yi fentin ɗinta da wani ƙarya ba kawai ka ɗauka to wannan shi ne ka zama cikakken mutum kuma ka tsaya kan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhadha duk inda gaskiya kawai to ta ci, a bakin kowa ya gaji ta karɓa kawai ka tafi da ita da shaihi na kowane ɓangare da gaskiya in sun haɗu to duka na ka amma yau idan ga gaskiya shaihi ko na kai ne kaga ya saba da gaskiya wanda kana son ka kanka adalci a wannan ɓangaren sai ka bar shehi sai ka kama gaskiya inda shehi yake da gaskiya sai ka ci gaba da riko da shi a tafi tare to ni haka nake kuma haka nake addini to anan ne ma zan fara da wani tambihi guda ɗaya wanda na yi shirin da na yi program wani bawan Allah ya kira randa Mr. Fuad take tambaya ta cewa shin Imamul Muhaddisina Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ya rubuta a cikin littafinsa cewa duk abin da yake ciki sahihi ne wani bawan Allah ya kira yake cewa in gaya mishi malamin ahlus sunna guda ɗaya wanda yake duk abin da ya zo a cikin Bukhari tun daga farkon sa karshen sa sahihi na ce masa akwai to da na tashi sai na kuskure sai na ce mishi akwai malami a Kano Dr. Abdullahi Gadan Kaya to a gaskiya wannan kuskure ne ba Dr. Abdullahi bane wannan magana cewa a cikin sahihul Bukhari babu hadisi ba'ifi duk hadisan da suka zo cikin sahihul bukhari sahihai ne to anan ne yake gaya wa duniya cewar wanda ya wannan maganar ba dr abdullahi gidan kai bane fitar baki ne is my mistake saboda haka yanzu ina janye wannan mistake din da nayi amma wanda ya maganar shi ne dr bashir al-furqan shi ne ya wannan magana ce dukkan bukhari babu ma za'ifin hadisi kuma duk wanda ya ce akwai da ifin hadisi matarsa ta sauka to wannan shi ya wannan magana ba dr abdullahi gadan kai ba ne to duk wanda ya ji na ce dr abdullahi gadan kai ne is my mistake da Allah sai ya janye wannan maganar amma wanda ya maganar nan saboda adalci Allah yake so mu tafi akan adalci shi ne Dr. Bashir Al-Furqan tare da cewa Dr. Rabi Rijal Lemu shi kuma yace a cikin Bukhari da Muslim akwai kaso goma wanda yake tarkace ni. kaso casa'in ne daidai shi kuma dr bashir ali furqani ya ce a cikin bukhari kyaf babu wani hadisi ma da'ifi wanda ya ce hadisi ifi ne imamul haramain ya ce su kaso wannan mistake kenan da na yi na kiran dr abdullahi gadon kaya maimakon in ce dr bashir al-furqan wani ko waɗannan dai da katirani a hadisai kuma daidai a kano suke Ta wannan ke to sai abu na gaba wanda da ni da Dr. Idris Abdulaziz muka dinga tinja-tinja. To, abin da ya faru shi ya shigo Dr. Idris ya ce ya riga ya yi bayani, na ji na ce ban ba. A gyara sayuwa wani noise, na bismillah yanzu. Ya suma kuma, ya suma kuma, ba mu sa abin da ya kawo wannan noise ba, eh, kamar wani waye ne. ke bar abin ki yi haka yanzu ya saya na so dr idris ya ce ya eh, a ko wani earpiece ne da yake in conflict with one app it could be a duba inda dai earpiece na cire a replugging shi yana ya help in aka cire shi a sa shi back in place a pushing shi all the way in da kyau to yana e yanzu ya saya muna jin ka Allah sa ya saya na'am so dr idris yana kan program sai na shigo ya ce na ji amsar da ya bayar sai na ce ban ji ba na shigo late sai ce to ya duba ya ga rushe malaini ya rasu a yakin badar zuliya daini ne ya rayu a bayan manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama sannan kafin manzan Allah ya wafati zuniya da ya karɓi musulunci what the tail end of rayuwar manzan Allah ke sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce to ya duba duk littattafan tarihi haka kasu ya ce wannan tadlisi sai na tuna a lokacin ce mishi to ina son ya kawo min littafi ɗaya da ya ce tadlisi aka yi doktor sai ya ce a'a shi da kansa ya ce ta da nisi a kai amma malaman tarihi duka sun tabbatar ba lokacin da ya ce malaman tarihi zai ce to ya duba al-istiab to yanzu za mu sa duniya ta ci da na ce duba al-istiab na ibn abdulbari sai na ce ya yi dogon bayani amma zan yi bayani to lokacin da na ɗauko karantawa doktor da ya ji na ci wa inna qissata zal yadaini fi salati kanat qabla badrin to a lokacin doctor sai yace ce a a a a a a da zuli yadaini da zuci ma ne duka ɗaya ne to wannan sai ya sanya ni naga doctor ya shiga rudani sai na ce to ai ba shi kaɗai ma bari ma in kawo maka wanda suka ce zul yadaini nan zuci ma ne amma ina da wani abin da zan yi magana kai saboda ya kawo malaman tarihi to a lokacin da na ga ya shiga rudani to shine sai na jumping na tafi kan at-tabaqatul kubra na ibn sa'di na ce gashi shi ma ya tabbatar to wannan shine ne nake so a sanya duniya ta ji ni ga nufina amma idan kuskure daga ni ne to ai ba ba problem ai yau da na kuskure na ne ai dukkan ba masu yin kuskure dan ko kuskure da gurin shi ne shi ma ya ce wa ya kuskure shi kenan ai dukkan masu kuskure ni kuma masu neman Allah ya fi mana to amma to my greatest dismay kuma sai ina jin cewa yana cewa na bashi ne akan matsayin zuliya daini shine zushi ma daini to dama ina da wani abin da zan yi magana kai to rudanin da naga ya shiga shine sai na bashi malamai da suka girmi ibn abdul bar kamar ibn salim kamar kamar ibn abi hatamin razi sun girme shi Hmm. na ce to gashi su sun tabbatar sun tabbatar to dama ina da magana ne a kai da ya bari na kai karshe to zan mishi wannan tambaya to da bai bari na kai karshe ba to shine sai na kawo mishi waɗannan malaman na gaba amma saboda duniya ta ji ta sani komai da muke yi muna yin shi ne domin karuwa al'umma ba karuwan mu ba al'umma ne su karu mu yau idan mutane suka karu sawa'un ta bangaren shi ne ko ta bangare na ne duk musulunci ne ya kawo kuma mu sani cewar akwai waɗanda suke son shiga musulunci kuma suna kallon ire-ire irin waɗannan da haka gaskiyar mana ita za ta ƙara fasuwedin ɗinsu domin su karɓa addini wannan bai zama wai do da fiye saboda haka yanzu duniya nake son za ta saurara ta ji abin da na ci to mr fawad in ka shirya sai a ɗan sanya mana shi bai fi minti biyar ba saboda haka duniya ta je abin da na faɗa a shi wannan guntun bidiyon da ka cire cikin shirin da ka turo muna kenan yawwa shi yawwa shi wannan guntun bidiyon shi nake son a sanya duniya ta ji ta ji kuma yadda nake ta bashi littattafan da suka ce duk ya daina bishiyar ma ne kuma ne hakuri nake karanta mishi ɗaya bayan ɗaya ke rubutawa saboda haka Mr. Gwadon an shirya sai a sanya mana to za mu saka wannan bidiyon da Sheikh Lamini ya cire cikin wani guntu ne ya turo makabla FM a buga a ruwa muna yanin moment mu ji wannan magana. Na yi dogon bayani me da ka ce akan wannan? Me da ka ci tun da kai ka kawo magana? A taimaka min da littafi guda ɗaya da ya ce ta dalisi a kai. A ni ne na ce ta dalisi a kai, ni ne na ce ta dalisi a kai, canjawa ni ne na ce ta dalisi a kai. ba maganan wani ne ya faɗa ba saboda an canja nake nufi sai dai kana nufin wanda ya ce an canja kuma wannan kuwa zan iya kawo maka da suka ce an canja din in ka duba tarihi ma duk gabaɗe masu tarihi ne suna nuna cewa an an sa bai musulunta ba sai a ƙarshen rayuwar manzala kuma shi mutumin madina ne bai ma yawa bai ma je yakin badar ba balla ce ya mutu a gurin wannan ba mai ja a cikin tarihi ba mai ja ba mai ja to mu koma al-istiab نائبنا عبد البري أجزي نبيو كتابي نتري دا داري هوك دا سبعين دا شدا ترجمة تري بقوي بلو بلو لا لا بلو ربوتا بلو ربوتا لا لا سوري سوري بلو كبير ربوتا الاسي اب نائبنا عبد البري شابي نائبنا بلو ربوتا بلو كبير بلو كبير ترجمة كوي تري بقوي عشرين لغو bari rubuta sunan littafin al-isti'a na Imin abdul barri al-mujaddid al-maliki mm. yes yana zuwa al-isti'a yawa kace shafi na nawa shafi shafi na nawa ɗari hudu da saba'in da shida ɗari hudu da saba'in da shida da saba'in da shida me yace me mun ji na rubuta da sunan mm. littafi da shafi al-isti'a shafi ɗari hudu da saba'in da shida me ce? yawa bayani zan ya nuna dogo bayani ne sai ce zuhuri eh, bismillah shi muke ji ba mu ba mu zuhuri yace wa kad kana zuhuri ma'a ilmihi fil magazi zuhuri da iliminsa da sanin ya koki ya kulu yana cewa innahu dhushimalainil maqtul bi badrin yace shine shi nan wanda aka kashe a badar wa inna qissata daidi fi salati kana qabla badrin ya ce kisan nan ta zulya daini da ya yi a sallah ta tabbata kafin badar kace kuma ya ce shi ne zuci ne kace ya ce shi ne zuci ne shi ne zuci malaini shi ne zulya daini duk sunansa ne to barin gaya wanda suka ce sunansa ne barin gaya maka mu koma tabaqatul kubra na ibn sa'di juz'i na uku sa'adi. na ɗari da ashirin da hudu na'am kubra na ibn sa'di yana jini eh shi ma me yace ibn sa'di yace zul yadaini wa yuqalu dhush yace zul yadaini ana ce mishi dhush shimalaini shi kadai in ka duba aljar wacce eh, duk sunan shi ne in ka duba eh, eh, na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai nawa nawa aljar wata nawa ibn abi hatamin ibn abi hatamin razi ibn abi hatim hatamin razi harrazi lalle ka bani aiki harrazi mana jin ka jaga jaga jaga rajo ta to ka ga da duba kaga dole yana duba ilimi ne eh, kaga ba ni kare ta ka duba ta da duba ba ai ilimi ne yawa ya biya ta barras eh da suka ce shi ma ya ce duk mutum ɗaya ne da zuliya daidai da su abin nan da shi zuci male ne haka ya ce duk mutum ɗaya ne ya ce zuliya daini wa huwa zushi malai ne eh, ya ce zuliya daini wa huwa zushi malai ne to to shi kenan to bismillah eh jaka yawa ba ni eh ba ni tarjama da eh ba ni eh bismillah ta dubu biyu ta dubu biyu da ashirin da biyar dubu biyu da ashirin da ashirin da biyar da biyar ina tarjama ba eh ina al-ansab al-ansab na sam'ani eh juz'i na shida eh al-ansab al-ansab ne yake da sinu ko eh na sam'ani eh sinu haka yawwa eh, eh, sam'ani eh, yawwa shafi na nawa shafi na sha bakwai shafi na sha bakwai juzu'i na shida na shafi na sha bakwai na amnaji yawatan shi ma ya ce zuliya daini da zushi male ne duk mutum ɗaya ne ya ce zuliya daini laƙabun al-khirbaku wala husu suhbatun rawa hadisuhu Muhammadu bin Sirina wa yuqalu inna dhal yadaini wa dhash wa wahidun wahidun eh. to amma amma amma kai ka kasa dan musu yanzu duk wanda na ce ba ka kasa musu mu'a to ina ce eh kamar dukan shi kenan shek Lamir. Eh, eh dukan shi kenan Mr. Fuad masha Allah bismillah kaga dai yanzu duniya ta ji yadda na yi bayanin nan da ya gashi haka yanzu na ce da akwai bayani ne ce ya yi wani dogon bayani ne zan yi bayani to kaga da ga duk ya ji an kawo maganar nan ta cewar wa kad kana zuhuri na ilmi bin magazi Ya يقول إنه ذو الشمالين المقتول ببدر وإن قصة ذا اليدين في الصلاة كانت قبل بدر to duk yana jin wannan cewa ƙisas sallar zaliya dai nan da aka ce annabi ya yi rafkanuwa an yi ta ne kafin badar sai na ga duk ya shiga wani yanayi bari na kai karshe ba to wannan bai zama daga cikin jerin da na bayar ba amma duk wanda ya ɗauka jerin littafan da na bayar ne to shikenan amma ai akwai tambayoyi da ya kamata da Idris Abdulaziz kwantar shi ya amsa musu. Tunda dai na gaya mashi a ɗabaƙatul kubra ta Ibn Sa'adin. Juzi'i na uku shafi na ɗari da ashirin da hudu tarjama ta arba'in da hudu Ibn Sa'adin. Hedin ɗin page ɗin ma kenan. Zul wayo ƙari dushi malayi. yace duniya da ne ana ce mishi dushi malami hajjin din ma kenan in ka buɗe wannan shafa sannan sai ya kawo sa. Ka shi mutum ɗaya ne kuma wannan ya girni ibn abdulbar abu na biyu aljarhu wa ta'dil juz'i na uku shafi na 148 tarjama ta 2025 ibn abi hatim razi yace dul yadaini wa huwa dushi malayin ce duk sunansa ne haka ake gaya masa kaga shi ma ya girmi ibn abdul to sannan da na zo gaya mishi na al'ansab na sam'ani kowa dai ya ji yadda muka yi da shi ya rubuta to to my greatest surprise shine har yanzu fa Ego ya ce min akwai maganan nan ko babu ba. Domin jama'a ne suke sauraro ya kamata ya tabbata mu akwai maganan nan ko babu. In akwai ta sai ya ya faɗi cewa akwai ta sai kuma ya faɗi mokifin kanta. Domin waɗannan su ne malaman tarihi na sama-sama. Idan babu kuma sai zai ce a'a babu ni ne na kirkira babu littafi. Ga ni littafi. Don wanda ya tabbatar mana cewa magana nan da nake gaya mishi ba na faɗaɗe da sani bai kamata kuma zuwa ya mishi wani abdul baro ban san maganar nan kuma ni na yi yakinin cewa duk baki na ya fara jikin da har yana tokin gajiyar abu na ɗaya kenan abu na biyu idan muka yarda ma da maganar ibn abdul farran nan musallama saboda mu samu hanyar da za mu tafi ci gaba da discussion din to tambayar mu anan nan shine ibn abdul da ya ce wa zalika wahamun minhu inda aksarin ulama cewa wannan kuskure ne na zuhuri a wurin yawancin malamai to tun da duk ya yarda da wannan magana kuma har ya kawo ta a cikin al cewa ga abin da ya gani al-istiskar na ibn abdul da abin da ya gani bin ya daina shi ma daini ne to kuma yake gaya min cewa wancan kuskure ne to yanzu ina son wani abu guda ɗaya ina son dokto ya gaya min man wa man oh my noise noise noise na da yawa cikin line sheikh muhammad lamin uh, it's unfortunate ina so magana shi ya fito domin a gane abin da yake fada to yanzu ya saya to allah sa ya saya haka domin kar ya gama sannan ya feel disappointed na muna jin ka shaik Allahun ma'ami to idan muka tafi ma kan magana Ibn Abdul Barri cewa wahayi kaga ba za mu karɓi addini ba tare da hujja ba wahami yaushe ya wahamin ina son yanzu doktor da ya ce min to a ya daina da dushe ma laini ne in ya yadda da wannan magana cewa wahami ne to ina son ya gaya min man wa man minal ulama'i dawa da waye daga cikin malamai wanda suka zo ka suka zo a zamanin shi zuhuri din ma'ana met in shi zuhuri din ina son doktor ya gaya min mutum ɗaya wanda ya taɓa tuhumar zuhuri da wahayi mutum ɗaya a met ɗinsa wanda ya taɓa tuhumarsa da wahani a kan wannan hadisin mutum ɗaya nake so abu na ɗaya kenan abu na biyu idan babu to a cikin almajiran zuhuri kakkaf a gaya min mutum ɗaya wanda ya taɓa tuhuman malaminsa da wahayi kan wannan hadisi mutum ɗaya nake so kuma an gaya min mutum ɗayan nan yana da kyau a gaya min littafin da magana ta zo a gaya min isanadin magana, saboda yadda nake yi dinnan ina ba da littafi ne da juzi'i da shafi da isanadi da sauƙaƙe wa mai duba ya je duba don me don mu samu amsar abin da muke nema ni da abokin tattaunawa to wannan shine abin da nake magana akan wannan magana ta ibn abdul muna son hujja ta ibn abdul da ya ce wahami zuhuriyya waye a cikin sa'annin zuhuri ya taɓa tuhumar zuhuri da wahami waye a cikin almajiran zuhuri ya taɓa tuhumar zuhuri da wahami in akwai a bamu littafi a bamu isnadi a bamu juz'i a bamu shafi cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yin sallah sallah alahar ta ya rabkanwa a raka'a ta biyu sai sallama kifa annabi shi yake cewa ju'ilan qurratu aini fi salati in kana son ka ga farin ciki na da nutsuwa ta to ina cikin sallah saboda yana munajati da Allah to duk wanda yake munajati da Allah zai so ya gama munajatin nan ai ko almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa masu sahabbai kenan ai ba sa so suna sallah tifar yadda muke ba su sauri su gama ballan Kana kuma shugaba jagaba kukurba mara kanka sai a ce yana raka a ta biyu sanda yake jin daɗin munajati da mahaliccinsa a ce nan da nan ya kwace raka a ta biyu a raka a ta biyu maimakon raka a ta hudu sai ya kwace to kaga ko a nan ma dokto ya tabbatar da cewar akwai shakku akan sallar azhar ne ko la'asar To wannan magana ta shakku ita da ta bindige hadisin nan da Abu Hurairah yake cewa annabi ya masa addu'a kar ya manta komai ba abin da zai manta. Wannan hadisi in ban yi kuskure ba yana cikin Bukhari ina jin hadisi na ɗari da goma sha tara ko ɗari da ashirin. na je wurin manzan Allah na kai karan mantuwa. Annabi ya ce ibsu rida aka baje gwadonka kawai zai buɗe kwadon shi shike annabi ya tara hannu shike nan ya watsa ci sai ce dun mahu ɗauki ka yafa ya ce fada mamtu sai na yafa shi fa ma nasitu shay'an ba'da ya ce tun daga nan ban sake manta komai ba to sai kuma gashi anan ya gagara sanin wace sallah ce annabi ya rafkan wannan fa wai fa in an yi kenan wace sallah ce a dahar ce ko la'asar kuma kamar ya ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wa a sallah a gagara ganewa a ce duk duniya sai abu da shi ma yana tangare ya ce a zari ce da asar kuma kasan da magana al'amarin amma magana ce da ake ta hujja idan dokta ya kawo mana cewa ga wani mu'asirinsa da ya ce wahani ya yi ko wani almajirinsa da ya ce wahani aka zo da isnadi aka zo da littafi aka zo da jizi aka zo da shafi wannan kuma sai mu karba amma dai na riga na faɗi cewa ga wasu da kaɗan daga cikin malaman da suka ce shi shi kaɗai kuma wannan isnadi da muke maganar sa na zuhurin nan a cikin muwadda ya zo bayan nan ya zo a musannad na abdurrazak as-sanani ya zo a musnad na ahmad ibn amma babu laifi idan na ba da juz'i da shafi da lamba biyar shi mu wadda ya zo jizu na biyu shafi na ɗari da ashirin da tara waɗani na ɗari uku da goma sha ɗaya musannaf na abdurrazak astanani ibn al-hammani ya kawo hadisi na dubu uku da ɗari hudu da arba'in da ɗaya dubu uku da ɗari hudu da arba'in da biyu musnad na ahmad ibn hanbali ya kawo hadisi na dubu bakwai da ɗari shida da sittin da shida shu'aibul arna'u ya ce isnaduhu sahihun ala shar'i shaykhaini walam yukharrijahu to bari in na gama kawo maraju nan ma doctor yayi wata magana sai in nemi in san daga ina ya samo magana akwai sunan darimi rakami na dubu da ɗari biyar da talatin da takwas musnadul bazzar wanda ake kiran shi albahru zakhar ya kawo guri biyu na dubu bakwai da ɗari shida da hamsin da uku dubu bakwai da ɗari takwas da cikin da uku a sunan na nisa'i ya kawo guri biyu ɗari biyar da sittin da tara ɗari biyar da saba'in sahihu ibn huzaima shi ma ya kawo hadisi na dukkan da biyu ta haƙi inda al'azami ya masa ya ce isnaduhu sahihun to mu haka to nan, lokacin da muka yi maganar al-muqallab ibn abdullahi wanda na kawo muku shi a kan maganar zuwan abu huraira wurin nana ruƙayya matar khalifa usman ibn affana wanda ya ce ya je ya same ta tana zaune da kum a hannunta har annabi ya tambaye ta yaya kike da mijinki ta ce ai kalau suke sai annabi ya ce to ai mijinki duk a duniya shine ya fi ɗaukan halina kuna ka wannan hadisi a gurguje ke wannan hadisi doctor sai ya ce min akwai abdullahi akwai al-muqallab ibn abdullahi haka doctor ya ce na ce to haka ne al ibn abdullahi ibn hanbal na ce haka ne akwai shi a cikin isnadi to doctor sai ya taba shi to kuma Allahu alamu amma dai na san doctor zai yana ji na to sai ya ga mu a ina maganganun suka zo na dukan ya taba shi yace na gani karatun at-tarikhul awsat yau ya ga mu at-tarikhul awsat na bukhari nace ni ana wa a juz'i na ɗaya da shafi na goma sha takwas rakami na arba'in da takwas na ce har ma ya zo a tarihu mashiga juzu'i na talatin da tara shafi na casa'in da takwas to a nan sai na ce da duk in dai wannan ne to ai akwai isinadi da ya zo wanda babu almuballab yana nan a cikin al-mustadrak ala sahihai hadisi lamba na dubu shida da takwas da hamsin da biyar bari in karanto a ji wanda doktor bai ba da amsa ba kafin in je magana sa ta isnadu sahihun din nan wata magana a gurin amma wannan doktor bai ba da amsa ba bai ma ce komai akai ba to ga isnadin da ya zo babu al-muqallab ibn abdullahi ibn hamdab in gashi in an duba al-mustadraku ala sahihain na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi hadisi na 6855 yake akhbarana al-hasan ibn muhammad ibn ishaqa al-isfara'iniyu kowa ya ji sabbin nake karanta hadisin na a wannan dan da aka saka sana muhammad ibn ahmad ibn al-bara حدثنا عبد المنعم ابن إدريس حدثنا أبي عن وهب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيدها مشط لا شك وجنا رقية إرمان الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوي وريا شيني قم كين فقال سيتتي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إندي آنفا فرجلت رأسه أي ذا النبي يبتدى غورنا بأننا كما تاجي مش كي فقال لي سيتي لني كيف تجدين عثمان يا يا كيكا سامو عثمان ma'ana yaya halinsa sadda kuke zama da shi zaman aure zamo da mijinta ne qalat sai ta ce fa qultu sai nace da ma'aiki bi khairin lafiya lau sai alkhairi qala sai annabi yake to akrimi ki girmama shi fa innahu man ashba ashabi bi khuluqan yace to kin ganshi shine wanda a cikin sahabbai ya fi ɗaukan halaye na to hakimu a ƙarshen hadisin nan yake cewa wala ashukku anna abu ta rahimahullahu ta'ala rawa hadha alhadith an mutaqaddami min as-sahabati annahu dakhala ala ruqayya radiyallahu anha yace to babu shakka abu huraira rahimahullahu ta'ala yace ya rawaici wannan hadisi ne daga wajen sahabin da yake gaba da shi a suhubar ma kasan san su hawan hawa hawa goma sha biyu ce to kuma abu huraira ya zo ne a shekara ta bayan haibar ya ce to komai aka ya ji ne a sahabin da ya riga shi shiga musulunci wanda yake gaba da shi a su huba hakim ya ce lakin sai dai ni aqalabtuhu jahdi na nema na nema na nema na san daga gurin wa abu huraira ya ji falam ajiri fil waqti har zuwa cikin wannan lokacin ban samu ba zahabi da ya zo sai wannan a cikin talhisu na mustadrakun nan da ya yi shi ne a nan nake tambaya na cewa to wannan hadisi dai babu al-muqallab ibn abdullahi ibn hanqab al-mahzumi al-madani ko kwance al-madi al-madani yunam haka babu wanda zahabi ya yi hasbun gashi kuma an tabbatar a cikin isnadin nan babu wannan al ibn abdullahi ibn hanbal domin sa da biya hasbun wannan kuma tare da isnadi ne sashe shi. to ne yanzu nake cewa doktor bai tattauna wannan hadisi ba tare da isnadi ne sashe shi. to saboda adalci a lokacin da na kawo wannan hadisi na rabkan wasalla da ma'aiki ya yi dokto sai ce in ba shi hadisi na abu huraira ta dausi lokacin da na fara kawo na imamu maliku daga ibn shahabin daga abi bakar ibn sulaiman daga abi kasamata e, sai dokto ya ce a na abu huraira ya ce shi sai da to gashi nan ya zo a cikin musannaf na abdurrazzaq as hadisi na dubu uku da ɗari hudu da arba'in da takwas musnad na Ahmadu ibn hanbali hadisi na dubu bakwai da ɗari takwas da ashirin na karanto usnadi na ce abdurrazak an ma'mar an ayyuba an ibn sirina an abi hurairah ta qal to ga isnadi ne sannan nabi sallallahu alaihi wa sallam zuhur aw al-asr annabi yayi sallar azhar ko al-asr fa sallama fi rak'atayn sai sallama rak'atayn summan sarafa في ذا الشتاء فخرج سرعان الناس في متعني سكتاشر سوي فقالوا سكتشي خفيف أن الصلاة سكتشي يو الرجل صلى قال ذو الشمالين ذو الشمالين يا رسول الله يا ذكر الله عن خفيف في الصلاة الرجل صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما za الله ce ma ya ƙulu buli ya dai me zuke dai ne yake faɗa fasallin rakatai ne da ta yi da raka sai manzo Allah ya yi wannan rakoki guda biyu da ya basu sun masajada da ta yi ba'ada ma sallama wa jalisun sannan sai yi sujjada biyu bayan sallama wato kenan sannan yana zaune a cikin wannan isnadi babu al-muqallab ibn abdullahi ibn hal dokko sai yace in ji tsoron Allah wannan hadisi sahihi ne sai masa sahihi ne hadisin domin mai shu'aibul arnaoi a kibal hadis ya ce isnaduhu sahihun sai doktor ya ce min ai in isnadi ya inganta to ai ya saba da na Buhari ya zama shazi to shine anan nake tambaya gaya wa dr idris abdulaziz cewar waye daga cikin malamai a duniyan nan da ya dubi hadisin nan ya dubi na bukhari ya ce da hadisin nan shazi ni dai duk duniya ban san da akwai malamin da ya kalli hadisin nan ya kalli na bukhari ya ce shazi ba ne sai dai abun da dusa safalazi su san shi a gurin shi kadai na fara bi amma ina so a taimaka a kawo mana malami daga cikin malaman jari da ta'adili wanda suka girma karnin wasa da zai ce wannan hadisi shazi ne saboda an raba shi da na Buhari, to ni dai ban taba sanin malamin da ya duba hadisi ne ce shazi ba to shi kuma Buhari idan doktor ya koma babun kilfahizi babi ne Buhari ya yi shi a cikin sahihinsa in ban manta shi a wurin Buhari? isnadi gaba yake da matani asnadiya a wurin buhari ta fi matani a wurinsa domin hadisai ne guda biyu suka zo abdullahi ibn abbas ya ce manzo Allah ya ce alfahizu auratu cinya al'aura ce dan haka kowa ya rufe cinyarsa shi kuma Anas ibn Malik ya rawaito cewa manzo Allah ya kwaye cinyarsa sadda za su shiga Khaibar Buhari da ya zo sai yace ce isnadin Anas hadisin da Anas ya rawaito asnad shine fikin isnadi ashe ka ga rijalu in na Buhari ne in dai rijalu sahihi ne to Buhari ya sallama don haka nake so a gaya min wanda ya girmi Bukhari da ya duba hadisin nan da ya zo babu al-muqallab ibn Abdullahi ibn Handab a cike ce shazi ne wanda ya girmi Bukhari domin shi Bukhari a gurinsa asanadiya gaba take da batin kuma wa ake ma tuhuma a waye ake tuhuma ba a hadisin na abdurrazak sanani malamin bukhari kuma an ce malamin malamin ko ko ma'amar din ko ko a ayyuba suhyani ko ko muhammad ibn sirina ko shi abu hurairah ka waɗannan malaman bukhari ne malaman malaman malaman malaman su daga malamin malaminsa sai malamin malamin malaminsa sai malamin malamin malaminsa sai malamin malamin malamin malaminsa ma duk akwai hadisansu a cikin bukhari wa ake tuhuma da dokta zai ce mu hadisan nan shazi to ina da kyau a ɗauko malaman jarhi da ta'adili wanda suka girma bukhari su gaya mana cewar wannan a rauna ne saboda haka yanzu ba za mu iya kafa hujjar shi ba to wannan kenan to duk waɗannan tambayoyi doktor bai amsa su ba to saboda kar abin yayi yawa nake so mu ɗan samu gaba eh, abin idan yayi yawa kuma sai da mana amsoshin amma dai akwai hadisan abu huraira wanda za mu zo mu tattauna su wanda sai mun gano shin gaskiya ne ko kuwa to akwai kuma ɗan rubutu da na yi ban sani ba ko zan iya shigo da shi Mr. ka ke kan kujerar nan bismillah Sheikh Lamin. Yawwa dan akwai kitab Allah wa itirati ko ku kitab wa sunnati. Dan dama wannan topic ne dama na so mu tattauna a kai to amma wannan na riga na fayyace al'ummar duniya ne dan su san cewar ga yadda muka yi da Dr. Idris Abdulaziz. to amma in dr idris zai zo wannan bashi shi ne zai biya shi wannan kuma topic ne da za mu dan tattauna shi shi ma na raba shi gida biyu to kasan farko shi ne faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama inni tarikun fi ma in bihi ma lan tadillu Kitab kitaballahi wa ikirati ahla baiti a wata ruwaya suka ce kitaballahi wa sunnati a wata ruwaya wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba zan ɗauko ta ikira ba amma za mu ɗauko ta wa sunnati inna mai magana kanta ita wannan ruwaya da ta zo da aka cire wa itirati alabaiti aka sa wa sunnati waɗannan ruwayoyin dukkansu ba su wuce guda uku zuwa uku ta biyar ɗinsu ita ce wacce ta zo a cikin muwadda ita ba sai an yi maganar ta ba saboda imamu maliku cewa ya yi balagani in kwalabari labari za mu bayar sai mu ce annahu balagahu Assalamu alaikum. Muna tare da kashe Glamin, bismillah. To, ana ji Muna jin ka. Assalamu Muna jin ka garau Sheikh A'a. kamar shek lamin na fuskantar wani matsala bangaren shi za mu yi kokari mu re-establish connection da shi uh, ya samu challenges tun kafin shirin na ya ce networking shi yana dan wani rawa-rawa amma ya yi kokari ya yi magana to kuma ya yi kokarin gashi nan mu je mu duba kuma salamu alaikum Salamu alaikum Sheikh Lamin. Eh, to yana fuskantar masara gaskiya bari mu dibe mu eh yana da matsalar network tun farko shirin ya samu wannan a ah, test na ko mu ci challenges ba muna hope kaman ya stabilize ya yi magana mu haka muna jin shi da ya sallama ma mun ji shi amma shi ne bai mu isa muna hope yi mu same shi salamu alaikum alaikum salam to shek lamin bismillah a ci gaba to alhamdulillah ah, muke wacce ruwaya ta muwadda ita imamu malik cewa annahu balagani ya ce labari ya tadda a ka'idar da suka ajiye sai ya ji daga gurin waye samu labari ina fatar yana ji na muna tare da kai to bari mu ɗauki ta wannan ruwaya ta kitaballahi wa sunnati sai mu gani amma na san jama'a su yi wa kansu adalci cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce duk wani mai sanya ya gamu da Allah lafiya to ya dauke ta ya aiki da ita amma ta yaya ake sanin sunnar shine ta gurin wanda Allah ta baraka wata ta'ala ce da ma'aiki ya ɗaya wa mutane a kafa addini ta yau duk sabon da ya je gaban su ya kafa addini ya je yaɗa sahabin da biya je karɓa addini a gurin su ya ya yada wannan daidai ne dole ne roƙo da wannan amma dole idan aka samu saɓanin ruwaya tsakanin wanda annabi yake a a gurin su da sahabi ko yana da kyau mu fara karɓar ta gidan annabi kafin mu duba ta sahabin nan in ta saba to sai sahabin nan ya yi hakuri, ya ajiye tashi sai mu karɓi ta gidan annabi wannan shine tsarin ba wai an zo ana rigima da sunna bane a hadisin nan da dani magana kan shi ne an samu kuskure canza a kuma bakin gidan ne dai ga hujjoji na mu tafi hadisi na farko da ya zo a cikin al-mustadraku ala sahihaini na hakim hadisi na ɗari da goma sha tara wanda shi zan ɗauka yanzu in karanta in ka haura saman shi za ka samu al'imamu daru kuɗin ya kawo a cikin sunan nasa hadisi na dubu hudu da ɗari shida da shida in ka haura saman za ka samu sharhu za ka samu hadisin nan a sharhu mabahibu ahlus sunna na ibn shahina kuma duba raƙami na arba'in da hudu in ka haura sama za ka same shi a cikin albaharu zahar al-ma'ruf bi musnadil bazzar juz'i na goma sha biyar juz'i na na ɗari sannan a sunan na bai haƙi shi ma ya kawo hadisi na dubu ashirin da ɗari uku da talatin da mu ɗauki al sahihaini ta abu abdullahi hakim an-naisaburi yace abubakar ibn ishaqa الفقيه أنبأنا محمد بن عيسى ابن السكن الواسطي سنا داود بن عمرو الضبي سنا صالح بن موسى الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يجي إني قد تركت فيكم شيئين na bar muku hakika abubuwa guda biyu lan tadillu ba'dahuma ba za ku ɓata ba bayan su kitaballahi shine littafin Allah ma'ana alqur'ani wa sunnati da sunnati walan yaftariqa hatta yarda alayya hau ba za su rabu ba sai sun da ni a bakin kirki to kun ji wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba domin a ciki akwai magana da aka yi a kan rawi mai suna salihu ibn musa abdalhi mai malaman jarida ta addini suka ce kansa to shine bari mu tafi alkamil fi bu'afa'ir rijali na ibn ubay al na juzi na biyar shafi na ɗari da biyar tarjama ta ɗari tarjama ta ɗari tara da goma sha takwas yace haddasana ibn abi bakar wa ibn hammad qala haddasana al-abbas an yahya qala salih al-talhi suka ce wannan Salihu al da yake cikin isnadin lai Hadisu laysa bi shay'in majalisin sa komai ya matsa gabe ce Junaidi yace Buhari ya ce Salih ibn Musa min waladi Talhatu ibn Ubaidillah yace dan Talhatu dan Ubaidillah yace munkarul hadith suka matsa gaba suka ce sami ibn Hammad ya qala sa'id sa'id yake sani ibn musa wannan sani dan musa din nan da'iful hadisi yace rarrauna ne a hadisi nisa'i yace fi ma akhbarani muhammad ibn al-abbas anhu daga abin da ya daga muhammad ibn al-abbas yace salih ibn musa at-talhi matrukul hadith to duk din an duba zaka ga irin jarhin da aka yi masa a cikin al-kamil fi du'a fa'ir rijali juz'i na biyar shafi na 105 tarjuma ta 918 to mu koma aljarhu wa ta'dil na ibn abi hatim razi juz'i na hudu shafi na ɗari da goma sha biyar tarjama ta dubu da ɗari takwas da ashirin da biyar ya ce abdurrahman ya ce na karanta a gurin al-abbas ibn muhammad ad-dawi daga yahya ibn ma'inin qala ya ce salih ibn musa talhi ya ce salihu dan musa a talhi laisa bi shay'in ya ce ba komai bai ibn abi ya tabi yace sa'altu abi na tambayi babana an salih ibn musa al-qarhi fa qala sai yace da'iful hadisi yace da'ifi ne hadisi munkarul hadisi jiddan yace munkari ne hadisi sosai kafirul manakiri ne yawan manakirin manakiri shi hadisan ki wanda ba'a so ana sai da kuma manya yake zuwa yake dangana musu waɗannan hadisan ki qultu sai nace da babana yuktabu hadithu za a iya rubuta hadisin sa yuktabu hadithu za a iya rubuta hadisin sa qala sai yace laisa yu'jibuni hadithu yace hadisin sa baya kayatar da ni saboda ni saboda akwai manakiru da yawa Kunga yana cikin wannan isnadi dan haka isnadin hadisin nan ya riga ya zubi akwai mai rawaitan manakir ko munkarul hadisi ne laisa bi shay'in da ku hadisi kuma ya riga ya wada a a fatsarin su a yadda suka tsaro al'amari eh. to sannan a irin binciken da na a tazu ban ga wani malami guda ɗaya da ya yabi wannan bawan Allah mai suna Salihu ibn Musa a ba ban gan shi ba amma ana so a je a ƙara dubawa watakila waɗannan littattafai da na jero ba ka da su to ka je ka duba su'ala tubnul junai su'ala tubnul junai a duba rakami na ɗari biyu da hamsin da tara a duba ahwalun rijal na za, a menene jau zajani a duba hadisi na casa'in da ɗaya jau zajani a cikin ahwalur rijal ya ka hadisi nan ta na matar 91 ahwalur rijal aje a duba a duba addu'afa wal matrukun na nisa'i shi ma ya tabbatar da wannan bawan Allah mun munkarul hadisi ne a rakami na 298 sannan addu'afa ul kabir na uqaili shi ma ya tabbatar da bawan Allah nan ba kowa bane shi duba lamba ta 730 al majruhin na ibn hibbana ka duba rakami na 491 sannan muka dawo abu a fa'u na abinu aimin shi ma ya jarhanta bawon Allah nan da cewa mutruk ne a duba eh, lamba ta casa'in da ta 99 mun gama da wannan Da muna so duk wanda zai magana to sai magana akan waɗannan hadisi da ne magana kansa za mu tafi hadisi na biyu shi kuma hadisi na biyu yana nan za a same shi a cikin as-sunna na marwazi lamba ta 68 sannan za a same shi a cikin al-mustadrak ala sahihaini na hakim hadisi na 318 to bari mu je mu ɗauki istinadi na marwazi shi ma yau ya shigo makarantar nan ta kibla FM a cikin littafinsa mai suna As-Sunna. Ina fata ni Mr. Fuad ana ji na. Muna tare da kai kai siyon kibla FM Sheikh Lamin. Na, to bari mu je isnadi. Yau ga wani malami na shigo da shi yau kibla FM sunan shi al cikin kitabu Sunna yace na muhammadu bin yahaya sanabnu abi waisin حدثني أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري وأن ثور بن يزيد التيمي عن إكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف annabi ya taro mutane ya ce da su ku ji daga gare ni ba na jin cewar ba zan sake tsayawa da ku yini irin wannan ba a inda na tsaya din to ya kora hadisi dai har zuwa faɗin sa wa qad fikum ayyuhan nasu haƙiƙa ni na bar muku ya ku mutane ma in ma ini bihi abinda in kuka rungume shi Hmm. falan tadillu abadan ba za ku bata ba har abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi shine littafin Allah da sunna annabansa sallallahu alaihi wa sallam har dai zuwa ƙarshen hadisi mu tsaya daga to ya ababar rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi da malamai suke kafa hujja da shi cewa annabi ya bar mana qur'ani ya bar mana sunna wannan hadisi bakin sunna aka yi ba sai dai isnadin inganta ba yadda su suka kawo gani ba da kare ke faɗa ba a'a yadda suka tsaro al'amarin ne wane su jarhanta shi wane su addala shi to gashi yanzu za bayani hadisin nan in kun lura na ce muku haddasa na muhammadu ibn yahaya sana ibn abi uwaisin to mu tsaya kan ibn abi Waisin din wane ne ibn abi waisin din nan shi ake kira isma'il ibn abi Waisin? wannan isma'il ibn abi Waisin din nan malamin bukhari ne malami gaba da gaba bukhari yana zuwa har tirakarsa ya ɗauki hadisi har makarantarsa bukhari yake zuwa ya kusa ya ɗauki hadisi to ku ji abin da suka ce قال يحيى بن معين Yahaya ya ce saduƙun ba'iful da'iful Ya ce saduƙun za iya gaskata shi ko kwace dai magaskaci ne mutu a haka sai dai da'iful aqli yana da raunin hankali kaga ba ku ciki wanda yake da raunin hankali ya za a kira shi laysa bidalika yani annahu la yuhsinu hadith la yuhsinu al yace bai zamo wanda ake burin ɗinta da hadisinsa ba wa qala muawiya tabnu salih muawiya tabnu salih yace daga yaya ce abu waisin ɗinnan wabnuhu yace da shi baban ne wa abu wais da ɗan isma'il ibn abi waisin din nan yace ba'ifani shi raunana ne da ɗan da uban yace duka raunana ne وقال عبد الوهاب ابن أبي أسمى عبد الوهاب ابن أبي أسمى دجا أحمد ابن أبي يحيى دجا يحيى لما إينم إن يتي أكل إسماعيل ابن أبي ويس يتي دبابنسا يتي يسري يسرقان الحديث براين حديثين suna zuwa su je su sato hadisai yau براو ce kai ɓarawo to da dai matsala da ake. Tana ibrahimu ɗan abdullahi junaidu ya ce haya ya ce muhalladun ya kazibu ya ce yana ta turan gwani kwaɓa nan ya kwaɓa can haka yake ya kazibu ya ce yana ƙarya laisa bi shay'in ba komai bane qala nisa'i nisa'i ya ce yace ba'ifun yace ba'ifin shi fa isma'il ibn abi uwais mun bukhari kun ji irin jarhin da suka ko kwance juruhin da suka bashi to a ina na ga wannan magana ce mu koma hadibul kamali na Mizi ko kwance mizi malirata juz'i ina uku shafi na 124 tarjama ta 459 to idan muka dawo siyaru a alamin nobalaki na alhafiz shamsuddin zahabi shi kuma juz'i na goma sha biyu na ɗari uku da casa'in da hudu ya ce salamatu ɗan shabibu ya ba da labari ya ce sami'itu isma'il ibn abi uwaisim ya ƙulu ya ce da kunne na ji isma'il ibn abi uwaisim yana cewa rubbama kuntu ba'ul hadith bi ahlil madinati ya ce da yawa to da dama many times ina kirkira hadisi in ce annabi ya ce wa mutanen mai haka kawai na kirkira hadisi ga mutanen madina in ce annabi ya ce idan sadafu fi shay'in fi ma bai nahu, idan naga sun samu sabani tsakanin su akan wani abu sai in kirkira hadisi in ce annabi ya ce wannan shi ba suke ba da bayanin nan ba ni nake magana nan ba zahabi ne ke magana na fi sayarwa alamin mabala'i Ismail mana bi Uwaisin yanzu idan ya zo ya ga yau 'yan Madrid da 'yan Manchester ko 'yan Madrid da 'yan Barcelona ana musu kwallo waɗannan suna musu da waɗannan cin ɗin ne ya fi naku waɗancan suna cin ɗin su ya fi naku a lokacin ya ce zai iya ƙirƙiran hadisi ya ce annabi ya ce a tunda ya ce idan kala kofi fi in fi ma nau, idan suka samu saɓanin wani abu tsakaninsu sai in ƙirƙira ya ce annabi ya ce tare fa da annabi bai ce ba kuma yana sane da ba man kalba da ya muta amidan falitabawa makadahu minan nar idan ba ka da sayarwa alamin nu nubala yayi maka nisa to ko ba ka kama tashar ikmal tahdibul kamal na mughla daya juz'i na biyu shafi na 185 to ma hakura mu taho gurin ibn hajar al-asqalani a cikin tahzibu tahzib juz'i na 1 shafi na 312 yace saifu dan muhammadu yace da mu ibn abi uwaisin kana yabul hadith ibn abi Waisin ya kasance na kirkira kaga ta yi daidai kenan abinda salamata dan shabibi ya ji da bakin ismail ibn abi Waisin ne yana faɗa cewa yana kirkiran wa annabi hadisi to mu matsari a cikin tazibul tahzibul nan in kai baya da shafi ɗaya juzi na ɗaya shafi na ɗari goma sha kenan ibn abi mata, ya karɓo daga abdullahi dan ubaidillahi al-abbasi sahibul yaman yace anna isma'ila yace isma'ila dan abi waisin inna irtasha min tajirin ashirina. dinaran hatta ba a da lahu alal amiri sauban yusawi hamsina bi mi'atin sarki ne ake sanya sai kaya to kayan nan gaba ɗaya dinare hamsin amma Ismail ibn Abi Uwaisin ya samu wanne ya nawa ne ka suna ya ce da shi dinari ashirin ya ce to ni kwaɗin na shiga za ka ga sai ya sayi da dinari ɗari to dan Allah aka san me ya gaya wa sarki wata ƙila wani ya ce ya ah, mun san abin da ya gaya wa sarki sai in ce a ah, ai ni ma na sani ai amma dai barin taimake kan gaya maka amma dai mutumin da ti da baki sai yake faɗa kuntu a ba'ul hadith li alil madinati ikhtalafu fi shay'in fi ma bainahum kaga ba abin da ba zai iya ba to ka koma tarihul islam na zahabi yau da shi za mu rufe karatun a makarantar mu a juzi'i na goma sha shida shafi na hamsin da hudu to shi abdullahi ibn ubaidillahi al-abbasi sahibul yaman dinnan, nan ga abin da yake faɗa ke kharajtu wa ma'i isma'il ibn abi uwais tare da isma'il ibn abi uwais muka fita idan yaman zamu dan zaga garin yaman tarhana li yawman kawai wata rana sai gashi nan affa jajan ya shigo min wa ma'ahu thawbun sai gashi ya zo min da da riga kaya ke faƙari sai ce da ni imra'ati Ati, illam tashtari min hadar rajuri sauro a mi'ati dinari in dai baka sayi wannan kaya na mutumin nan da dinari ɗari ba to mata ta tasa kusa kiko kun ji ƙarya Ƙuntu sai na ce in ji shi sahibul yaman ke lil gulami ga wani ma'aikacinsa ya ce zullawi ce kirga ka bashi kasan wani lahu aka kirga aka bawa Ismail ibn Abi Waisi kuɗi wa idza bi thawbi yusawi 50 dinara a ɗaga riga a ga nawa ne kuɗin da aka ga ai daidai take da dirhami hamsin Ko ya je ya gama ƙaryar ya ba da kuɗin aka cire nashi kasan cuwacuwar aka bashi yasa a aljihunsa da ya dawo sai shi sahibul yaman abdullahi ibn ubaidullahi al-abbasi ya ce fasa altuhu ba'du bayan an dan samu lokaci sai na tambaye shi faƙara sai ce innahu a afani minhu 20 dinaran dinari ashirin ne bani wanda dan Allah zai zo ya faɗi irin wannan a karɓa hadisi to shi ne fa ya rawaito wannan hadisi da ya zo a cikin sunna na marwazi ya zo a cikin al-mustadrak al-sahih aini na abu abdullahi al-hakimin mai samu to mr fad na gani sai mu dakata a nan saboda masu tambaya ga dare ya ja a shak muhammad lamin mun gode maka allah zaka da alhairi ah, shak Lamin ta yanzu a kace manzo Allah ya ce ya bar alkur'ani da mutanen gidansa to wannan wannan lokacin nan mutanen gidan manzan Allah nan da iba duniya su wake nan kaya ka lissafa muna su mu gane su wane ne a lokacin ya daga hannun imamu ali a lokacin da aka je gadiru khummi ya daga hannunsa ya ce gashi kuma ka san imani dole mijin na na faɗi mani? haka ne haka ne sannan kuma baban imamul Hassan da imamul husaini hmm. to sannan ya roƙa wa abdullahi Ɗan abbasi da kuma abdullahi Ɗan abbasi ɗin nan hmm. ɗalibin imamu ali na'am to kuma dama annabi ya faɗa ƙur'ani an saukan min da shi na yi fafutukar saukarsa to fafutukar saninsa tawilinsa sai ya ce to imamu ali ne kuma zai yi wannan. Hmm. yanzu uh, shek muhammad lamin wato uh, shi wannan ƙur'ani da alul bait to ba manzo Allah ya koma salaam shi Ahlul Baitin nan sun taba aiki da umarnin wani halifa tsakanin Abubakar wato Omar da Osman ko ba su yi ba in sun yi me yasa suka bi wannan abin nan alhali in an ce su aka bar musu na to a sani na ba su yi aiki da abin da waɗannan kofi suka yi ba in ya saba wa gaskiya a sani a ba ya saba da gaskiya ba sun dai aiki um abubakar ta ba da wani umarni a na ali ya bi sai kuma mutane alibai suka bi ko dai in ya ba da order su ba su bi domin suna gan kama su aka bar an bar su ne alkurani da su ne an yi haka a sani na ban taɓa sani ya ba da wata doka sun bi ba sai dai don maslaha al'umma maslaha hmm. al'umma nan kuma kar ya zama na an zub da jini domin lokacin yi karatun nan da kyau lokacin da imamu ali ya ki masa mu baya. ai ya tura gidan ya ce a je a ce su suka ki khalifa umar bin al-khattab hmm. ba ni ba nake bayanin nan ba fa Mr. Fuad Bala balazuri ne a cikin ansabul ashraf ana jina muna jin ka yawwa balazuri ne a cikin ansabul ashraf yake bayanin nan aka je aka sami imani aka ce ya zo na na Fatima ta tsaya a bayan kofa ya ce mata duk wanda yake gidan nan ya fito idan ba haka ba kuma zai kona gidan nan wannan fa maganar ma nan a cikin Abdurrazak As-Sanani ina so in duba maka inda maganar take ne don na taho da littattafai a nan in tana ciki yake kuma na kan rubuta hmm. to gaskiya a sani na ba su taɓa ba domin lokacin da sai na abubakar ya zo ba, aka zo ana mishi lale-lale mara cewa in ya mutu aljanna zai ji sai ya ce musu akwai abubuwa guda uku da ya sani da bai yi su ba. Abubakar ke magana kenan? Eh. Kafin ya koma lahira kenan? Eh, kafin ya koma ba. Me ya faɗi? Ya ce da ya sani. Yawwa. Da farko ya ce da ya sani da bai tura ba an yayi wa nana faɗi ma gidanka. Hmm. haƙe ba. faɗa. Mimana ya yi nadama. Ya yi nadama. Hmm, na'am. Ya yi nadama wannan aiki da ya yi. Ike da ya sani da gidje an yayi mata gidanta. To ya adal baitin nan sun taba tashi wa sun ce sun yi yaki domin su tabbatar da umarnin manzo Allah ko ba su yi ba Ah, to yaƙi Mr. Fuad a yi yaƙi haka a je a zubda jinin al'umma a manzo Allah inda manzo Allah ce ya bar musu amana ni she wani zai wasa da amanan kaga ya kamata su tashi su saya su kare wannan magana ko dai na'am baka famce ni ba a na fahimce ka uhm, ya muna bayani ai lokacin da imani ya zo yawwa ga maganan nan tukuna saboda kasan da masu sauraruwa ke magana ko uhm. kar su ce na kirkira abu ko ta nan doguwar magana ma mu tafi muhallin Ya ce da ya sani ƙala abubakar radiyallahu anhu a ina na ga maganan na a koma tarihul dabari juz'i na uku shafi na talatin. قال أبو بكر رضي الله عنه yace inni la asi ala shay'in min ad-dunya illa ala thalasi fa'altuhunna waddittu anni taraktuhunna nasu abubuwa uku ne da na aikata su da na basu to mu tafi wanne ne abubuwa uku ne yace fa amma thalasu lati wa waddittu anni taraktuhunna guda uku nan da na aikata su na yi wishin da ma ban aikata su ba فوجدت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء da na sani da ban sa an yayi rufin ɗin gidan na na ba wa in kanu qad zanna ko alal harbi duk da dai sun rufe gidan saboda ba sa son yaki to kaga anan malamai suka ce annabi ya gaya musu cewa ga yadda za a yi amma kar ku tanka ku bari haka to kaga yanzu shi ma yana faɗa cewa lokacin da suka rufe gidan da ya sani da ya bar gidan abu na ɗaya kenan ko ya ce wadittu anni lam akun harkatu su ja'atu sulami ya ce da yiya da ma ban kona ja'atu sulami ba wani ne aka kawo shi dan zuwa kawai sai ya a kona shi sannan ya ce wa ni kun Wa'anne anni kuntu qataltuhu sarihan da na sani ma da kashe shi kawai sai na abu na uku wajidtu anni yawma sakifata bani sa'adata yace yi burin da ma ranar da aka naɗa na khalifa tuka zaftin amra fi adin rajulaini da na sani da na ki karfa na ci ɗaya daga cikin mutane biyun nan su karfa yuridu yana nufin umar wa aba ubaida ko Umar bin Khattab ko Abu Ubaidata ibn Jarrah fa kana ahaduma amiran ɗayan su ya zama khalifa wa kuntu waziran ni kuma in zama mai ko kaga gashi na hakan yazo a cikin tarihin tabari Sheikh Lamin na Mustapha yanzu kaga abin da nake so in ja hankalinka ne gwamnatin da kamar mu doke shi kasar Najeriya in dai gwamnatin da ke kan fawon na illegal gwamnati ne shin kai za ka taimaka ma wannan gwamnati ko ba za ka taimaka ba a idan illegal ne in dai illegal gwamnati ne za ka taimaka wannan gwamnati ya stay in, uh, in power ko dai kai ka so mai shi sauka ya za ka yi ba zan taimaka ma illegality ba mhm. na biyu domin illegal government ne ko yawwa idan ta gaba da zan taimaka illegality ba abin da zan yi shi ne idan na gani yanzu in zan yi wani abu zai iya jawo a rasa rayukan al'umma ko na gwammace kawai in ja baki na ne shi amma dai ba zan taimaka sai dai kuma abin da Allah yake so a taimaka din ka kira ni a kan shi zan iya taimaka amma wannan illegality ba ne sai dai abin da Allah yake cewa yake so wannan zan iya Sayyidina Ali ya taimaka ma Halifa Abubakar da su Umar da su osman ko bai taimaka musu ba. shi ne na ce maka a sani na ban san ya taimaka musu ba sai dai ya yi wata magana guda ɗaya lokacin da za a naɗa shi mm-hmm. lokacin da Abdurrahmanu bin Au. Mm-hmm. Ok, akwai ne? Eh, ya ɗaya yanzu? Yana ta eh, oh. to mu ji. Abdurrahman Lokacin da Abdurrahman bin Au ya zo yake cewa to yanzu ka yadda a baka kalifanci kan suna abubakar na umar sai Imani ya ce a'a sai dai akan abin da suka dace da Allah da ma'aikina na yadda amma in dai akan abin da suka kawo ne daidai abin da ni ban yarda shi ba ba zan ba sai aka tambayi khalifa usman sai shi ya ce ya yadda zai akan sunnar abubakar na umar abin da yasa ya zama khalifa yanzu ina so mu je direct yanzu wanda ya disobey manzo Allah menene hukunci kan shi eh to abu guda biyu ne Mr. Fad mhm. ni fa ana wasan na'am idan ka disobey annabi sai tabbatar da za ka yi ko ba haka ba mhm. bai wani laƙin punishment kanka ba wannan kuma sai an je lahira amma idan ka disobey ya iɗilaƙin hukunci kanka wannan tun daga duniya addini ne ma ka fito ka gaya wa mutane hmm. kaga ya gaya musu za abin da sa nike abin ke confusing kagan saidina wato saidina osman da aka kai mishi hari ana so a yi a sauke shi gwamnati kaga saidina ali ya jere ayan shi hassan da hussein suka je suna ba shi reinforcement yadda zai maintain in na to in dai governmentin na kuma illegal ne su ya kamata su yi kuma nasu ne me suka zo su kare yanzu kaga wuri na akwai cin karo yawwa to kasan dalili ne mr mhm. fuad yawwa musulunci ne ya tashi daukan wani different dimension gaskiyar magana wannan kuma a rubuce yake lokacin akwai hadisi da ya zo a musulun na Ahmadu bin hamdan khalifa usman ya taro sahabbai yake gaya musu cewar ku taya ni in ƙarya na faɗa ku ce ƙarya ba kwa gani idan abi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara ba wa gidansu ya fifita gidansu kafin sauran gidan daji ba kwa gani annabi sai ya fara fifita kabilarsa kafin sauran kabilu amma rubin ya sai was there yana gurin sai tsaya kawai na kallon shi to karshe sai khalifa usman yake cewa wallahi idan yana da mukullin aljanna da entire banu umayya kafin shi da mushiriki da musulmi da mai bautan gunki da mai waye duk sai ya sa su aljanna so wannan kalma sai ta yi wa nana aisha zafi nana aisha ita kuma sai ta fito ranta ya ɓaci ta ce asalin na asalan fa inna qad kafara so mutane kuma dama after six years ya fara sa 'yan dangin su a mulki ana wahala ana saifonin ɗin kuɗin mutane ana rabawa 'yan dangi ya zama na wahala ake yi an takura mutane kawai in ka ga mutum yana walwala a wannan lokacin to banu umarni to kuma ga maganar da uwar mumina na Aisha ta faɗa kawai na gaya maka shi kenan sai suka samu opportunity to samun opportunity din nan ga an ta san makarya addini shi ne sai imani ya ce ba za a yi haka ba suka ce sai an yi ya tura yara 'ya'yansa ya ce to ku je ku tsaya kofar gida mu addinin mu in an yi kuskure zama ake a gyara ba kisa ake yi to kaji da ya tura shi ne sai suka shiga ta baya da eh, na'am yanzu eh, eh, Sheikh Lamin shi na Ali da kuma iyalin manzanla Allah um, Ali ya taba kokari ya musu ku Abubakar da Umar ya taba kokari attempt ya musu juyan mulki ko dai a bai taba attempt ba a a networking shake shake lament ban san wannan bai taba attempt ya juya mulki ba a ban san wannan ba bai taba ba gaskiya ban sani ba bai doki wani mataki ya karbo hakkin a gidan a wa itirati alibaitin ne ya kawo ba ya zauna bai yi komi ba shi eh shine na gaya maka a lokacin hmm. da aka bashi aka nada abubakar ya zama halifa ko ba ka ba wallahi a na san karatun nan zai zuwa zau da littattafan akwai waɗanda aka tura khalid ibn wali ya je ya karɓo a ah, haraji a gurushi. da aka je sai aka samu malik ibn nuwaya aka ce an zo ne a karɓi haraji to malik ibn nuwayar a ranar gadir kummin sun ga annabi ya hau kan lada haka dai za mu ce lada ko dai mu ce wani platform da haka ya ɗauko kuma imamu ali ya ɗaga hannun shi kuma ya faɗa man kuntu maulawu fa aliyun maulawu allahumma wali man walawu kuma duk inda ake magana zai ce da ali an ta minni bi manzilati haruna bin musa ya ce kai a matsayin abunna a matsayin haruna ne gun annabin musa kaga idan annabin musa baya nan waye zai ci gaba kenan kaga ba annabin haruna ba wannan zai nuna in manzo Allah baya nan to kaga ali tunda ya ce matsayinsa a gurin a gurin sa kamar matsayin annabaru haruna ne gun annabin musa to lokacin malik bin nuwayr sai ya ce a'a ai lokacin karɓar zakka bai ba shikenan sai Khalid ibn Walid ya ce ba za ka bayar da zakkar bane Abubakar ya turo mu sai Malik bin Walid ya ce a ah, Abubakar ku shi ya turo ku karɓar zakka akan me waye na kashi sai Malik bin Walid ya ce to an dai baka ba sai Khalid bin Walid ya ce da Malik bin Walid in baka kawo ba to sai dai a yanki sai mu dan bakin sai ya ce to na ku gwanin haka ya koya muku a yaqulu muku sahibukum haka na ku gwanin ya koya muku kaga yana nufin kenan suna su gwanin shine imamu ali ba haka ya koya ba ba komai ake zubda jini ba ba a san zubda jini malik bin nuwayr yace za mu sallah amma ba za mu bada zakkan nan ba khalid bin walid ya taro mutane ya zo dinga kona 'ya'yan al'umma ya ce abubakar ne ya ce in ba ku bayar ba kona haka ya ya kashe malik bin muwayin kuma ya je kwanta da matarsa labari ya dawo khalifa umaru bin al-khattab ya shige zai samu khalifa abubakar ya ce ya kamata ka ɗau mataki akan khalid bin walid dan zina yayi me khalifa abubakar ya ce cewa yayi yayi ijtihadi ne kuskure to kaga kuma kafin a kashe malik bin al sai da ya juyo ce da matar shi na san fa akan ki je kashi. littattafai ne ba suka rubuta wannan rututututu gashi to kaga ba a son zub da jini Mr. Fuadi yau idan imami ya fito to za a da jini ga waɗannan zakkani suka ce ba za su bayar ba aka je aka dinga ƙona su to ka gani sai daga baya malamai suka kirkira suka ce wai sun yi ridda tun da annabi ya kawo musulunci har ya koma ba ka taɓa kin ba da zakka annabi ya ce aje aka kashe ka ba ka taɓa ba kuma su suka kawo cewa ibn jalil ya koma ya je shi ya fara yin kwatas tun yana sallah bayan manzo Allah ya ce roƙa mishi arziki annabi ya ce ka yi haƙuri ya haka ya dinga yin naci annabi ya roƙa mishi Allah ya bashi arziki ma sai daina ma zuwa masallaci ma ya koma bayan gari ya je tani annabi ya ce ya kashe shi sai dai a zo a muku bayani kawai ku kawo to kaga abin da imami ya duba ki in ya ce yau zai fito to za a yi yaƙi shi kuma ba a san zub da jini daga wani tambaya nan. Wannan shi. Sheikh Lamin, kuna sauraron mon Kibla FM suna na Fuad Umar, tare da mu Sheikh Muhammad Lamin Jos, shi ke tare da mu yake muna bayana ce yana amsa tambayoyi. In kana saurara kuma kana da wani tambaya, za ka kira ka zo ka mika mishi mu duki kira daya biyu sannan mu kulle wannan shiri. Sheikh Muhammad Lamin yanzu ka ce Qur'an wa Sunnah. ka ce wannan hadisin nan ba gaskiya ba ne amma Qur'an wa itirati alul ka ce wannan gaskiya ne to wannan Qur'an wa sunan nan abubakar umar osman da wanne suka yi shuga alifanci da kur'ani ne da sunna ko ƙur'ani ne da itirati alibaiti wanne suka yi da shi eto eh shi abubakar da ƙur'ani ya yi shi kuma umar ya haɗa da ƙur'ani maka zo ɓangaren ilimi da alul baiti amma abubakar shi bai hada da alul baiti ba umar ya eh da kaɗan eto to abinda ban sani ba ban sani ba amma dai umar na san ya hada da alul baiti dan in an zo mishi da tambayan addini sai ce a nemo baban alhassan mm. to yanzu abubakar da ya yi nashi na wani kuskure ya yi ya ci karo da na itirati albaitin nan wurin sake addini ko wani abu haka nan wani kuskure daya da ya yi wanda yake ya ci karo da addini ya itirati albaitin su ba su wannan kuskure daya kawai to kuskuren da ya yi ba batun gado ba ba batun gado ba ba batun gado ba ba shi yake magana ba kuskuren da ya yi shi da kansa ya faru ya ce da lokacin da suka ki mushi mu baya suka kulle gida to kaga duk wanda bai zo dan ya yake ka ba kai ba za ka yake shi ba a wurin ibadan jabara wurin sallah wurin azumi wurin zakka wurin hajj those things ba wannan a ni ban ban san wani kuskure da ya a nan ba Mr. Fuad bi ma'ana ta wurin dokokin musulunci ya je yanda ya kamata kenan eto eh to shi ne wannan yakin da ya yi na ahalun ridda ni abin da na karanta ke wannan shi ne kuskuren a'a ya ta wurin sallah wurin zakka wurin hajj wurin wato those principles na musulunci bai violate wani ba abubakar bai violate ba a gaskiya ban sani ba kuma yanzu a inda nake yawwa ni ban sani ba gaskiya salamu alaikum ya suna daga nake kira Oh, dan wa mai kira, a daga murya ba ma jin ka. Sheikh Lamin ba na jin dan wa kana jin shi. Ya sa. Ba na jin shi ne Eh wani matsalan network ne. Um, ina jin daɗi inda na tambaye Sheikh Lamin wani abin bai sani bai ce bai sani ba kawai. Uh, ni ina da lot of respect for malami haka nan da ya je wallafo wani abu kawai ya baka kare gya maka wannan ban sani ba to wannan nan alama ne na malamin mai ilimi wanda kuma yake da adalci ga wani kira nan salamu alaikum salamu alaikum a'a a eh, ba ma jin wannan kiran ban san me yasa ba mun doke shi su biyu bari mu je mu duk wani daban mu duba salamu alaikum eh bari mu duba bari mu duba gaskiya muryan uh, bayan allah na yana nisa yana nisa ya kamata mu duba mu gyara na tanzu muna jinka ma masha Allah Sheikh Faisal daga Canada welcome to Cable FM To Allah taimaka muna gode da malami babban malami mu da zai nuna bayani Allah ya saka mai. Amin ya rabu. Abin abin tambaya na ne ya ce wannan hadisi kan cewa an bar wannan sunna bai tabbata ba. Ce mhm. dai ahlul baiti. Na'am. Ahlul baitin nan su wani abu suka zo muna da shi. Shin sun yi aiki da sunnan manzon Allah ne ko dai su kawo muna wani abu daban ne ina son sani. alul baitin da aka bar na ji jibi ai da aka ce an bar littafi ko ka lura da kyau qur'ani aka ce an bar yawwa da me da eh, bait ai sahabbai sukan ga annabi yana abu ko ba haka ba za su gan shi dare to da annabi baya nan wanda zai ba ku ya san anin ciki da waje ya ce to alul baiti a cikin alul baitin nan sai ya daga hannun imamu a ko ba haka ba to ne in kana son ka san qur'ani in and out ɗinsa ka san ma'ani da ma'ana wuya ka san komai da komai nasa to shi ne sai ka koma gurinsu Kur'ani kawai banda wani hadisan manzon Allah banda komi banda Kur'ani ko. To ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga gaba ɗaya lokacin sai na Abubakar cewa yana son ya san yaya jama'a suke tara hadisan annabi da kyar da kyar haddana na Aisha aka hada da kira aka hada guda 100 ya ɗauko ashana ya cinna musu wuta ta tambaye shi akan me zaka kona yace ina tsoron karya da mana akwai karya da ko annaba ce to a wancan a zamanin sa kaga su sun ga annabi annabi a gabansu yake sallah annabi a gabansu yake azumi a gabansu yake komai amma kuma bai taɓa cewar sun san ƙur'ani ciki da wajensa ba kamar yadda ya ce da imani ya sani ka fahimta shi hadisi an fara rubuta shi ne ma a ƙarshen Karshe suna ta cewa a lokacin na usman aka fara rubutawa a gaskiyar magana ba haka bane gaskiya sai a zamanin auya ba aka fara rubuta hadisi to amma dai wasu sun tafi a kan zamanin na usman aka fara rubuta hadisi to kaga su waɗannan sun ga annabi ba wurin da ke so ka je da ni ba abin nan ne tambaya ba su alil baiti fatawa Kur'ani kawai suka muna ko dai su yi wani manzo Allah ya aikata wani abu ya zama sunna abin da nake so in sani kenan har suka muna fata suka muna bayani kan wannan abin da manzo Allah ya yi ya zama sunna shi nake so in sani a ban gane tambayan ba da Allah dan sake min ji ka ce muna kamar an bar muna Kur'ani da ahlul bait Shi yasa halin baitin nan wanda suke abin da manzo Allah ya bar mu su gaya mana Qur'ani kawai ne ko dai akwai wani abin da yake manzo Allah ya yi ya zama sunna suka muna bayani a kai abin da nake son sani kenan ko dai Qur'ani kawai suka muna bayani kai. A'a to akwai mana me zai hana? Akwai akwai sosai. inda akwai wani abin ne ke ya tabbata kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka ce akwai hadisin da ya tabbatar manzo Allah ya bar mana Qur'ani da Qur'ani da sunnan shi ashe shi da bai kamata mu saya mu yi musu kai kenan ba tunda akwai wannan sunna da bai kamata mu sai ba musu muke ba eh, musu muke ba dan uwa hadisin ne nace bai tabbata ba a gurin malamai kuma na kawo maka dalilan malamai suka ce akwai makaryata a cikin isnadin so most likely hadisin bai tabbata Ok, na ji ka yadda kamar cewa su alil baiti sun tabbatar da maganan manzon Allah da ya zama sunna dai ka yadda kan haka ko to ai aikin da suka yi shi ma sunna ne aikin da suka yi sunna ne shi ma aiki. na ce aikin da alul baiti aka ce an bar muna hadisai da sunna wani gaggama za mu saya muna yi saboda duk abin da manzo Allah ya aikata da Qur'ani ne da sunnan shi ko ba haka ba ne kuma da alul baiti ne na yadda kan haka ka understand amma ban ganin kaman a cire da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi sallah ya za mu yi azumi ya za mu yi kaza in ba da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Faisal. Now, now, gane where he's coming from. Sheikh Lamin. Okay. Bari maka wannan magana ga ka fahimce magana. ni na gane abin da Sheikh Faisal ke yake nufi. Kamar misali yanzu, kaga Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, hmm. Sayyidina Umar. Akwai wani abu game da addini wanda manzo Allah ya koyar da Sayyidin Ali bai koyar da Umar da Abubakar da Usman ba akwai Ok, abu na addini haka. Eh, wanda ya koya ma wani ya arbaiti kawai, amma ga mutane kun ga bai koya musu wannan abin ba. Abin da na sani shine sanin sanin alqur'ani a'a shi sa manzo Allah bai koyar da Umar da Abubakar da Usman Qur'ani ba a'a ba duka ba ai ka san akwai koyon qur'ani ka karanta a'a akwai koya ka karanta akwai kuma zama ka koyi abin da yasa na yi wannan tambaya kaga in dai manzan Allah abin da ya koya ma imamu Ali Umar Ali Osman Abubakar duka sun koya da same thing bi ma'ana ko in Ali ya fadi ko Umar ya fadi ko Osman ya fadi sunan shi sunnan manzan Allah regardless regardless wanda ya faɗi in abin nan guda guda kenan amma da ya ce kaman akwai wani secret cikin daki wanda ya gwada mawani wani wanga bai gwada musu ba she mu ce to wannan nan me kenan in an kawo in ba shi cikin abin da ya koya musu nan to wannan kuma sha ce kaman wa itirati albaiti na yana da wani ma'ana daban ka gane ko amma inda duka ancestry na ya zo back to wanga karatar wanda ya nuna ma sabon shi nan duka bi mana kowane ne kai in ka fadi suna abin da sunna manzo Allah sunna haka ne to yana da kyau mu san ma me sunnan nan da kafan Sheikh Faisal na fata da gane where I'm coming from kwarai na fahimci haka ne thank you bismillah Sheikh Lamin na na ji dan uwa Sheikh Faisal yana da kyau mu san ne sunnan ko ba haka ba shi ne abin da annabi ya yi mhm, haka ne ko ba mu da ja in annabi ya yi wannan ba mu da ja ko yake a yi haka ne ko aka yi a gabansa bai ce a'a ba kuma to a guri biyu ne akwai magana nan ko ya ce a yi ina? to akwai abubuwan da aka dinga cewa ya ce a ce kaga wannan kuma dole ka gudu ka koya wa gurin ahlul bait akwai abubuwan da aka ce ya ce ne amma aiki in yayi an yayi da mutane fatawa kan wannan abin da kake ganin kamar bai ce ba amma sunan na shi wannan a tabbatar ya bar muna a to ai Sheikh Faisal da su din da duk aikin da suka yi sunan shi sunna haka ka fahimta duk aikin da suwa ke yi ko alul baiti sunan shi sunna to shi yasa na ce amma suka fadi in ali ya fadi usman ya fadi sunan shi sunna na gaskiya kenan sunna in aka ya ce kai ƙarya ne in dai ai duk abin da za su a ni ba ce kai ƙarya baka fara ba baka fara ba shek lamin to duk abin da suka faɗa inda ya dace da to mun gode maka sai Faisal mun gode mun gode maka thank you so much na muna jin ka Sheikh Lamin na'am a ah, na ji kamar zai magana kuma ya sauka ah, shi ne nake ga wa mutane ya sauka wannan hadisan nan hmm. ba fa ni nace ba daidai bane ba malamai ne shi ko ba ka Qur'an wa sunnan nan Qur'an da sunna ah. saboda sunnan nan abubuwa uku ne abubuwa biyu gaskiya akwai question mark a kansu abu guda ɗaya na yarda da shi amma abubuwa biyu akwai question mark hmm. an ce annabi ya ce to sai a duba ya hmm. tabbata ya ce in bai tabbata ba to sai a tuba ahlul bait kuma me suka ce a ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira ba hankalin cikin abin magana za mu duk wani daban salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Mista fawad barka da dare barka ka di ya sunan ka danwa daga nake kira sunana ahmad afra'il maje daga lafiya jawar nasarawa daga nasarawa state welcome bismillah yawa barkan ku da yamma ina wa shehu lami barka da yamma Yana godiya na amsa. Allah ya saka muku gaba ɗaya da alkhairi. Allah kuma ba ƙara faɗi Amin ya Allah. Allah ya sa a kan sunnar shugaba sallallahu alaihi wa sallam da ƴaƴan hakinsa. To duk da dai ban tsince program ɗin da farko ba na tsince su daga tsakiya tsakiya har kuma zuwa gwajen tambayoyi da kai ma fu'ad eh, kake ta ma har da kuma dan uwa Faisal daga wata ƙasa ce eh, ma shi ya Canada. Na, na, to da farko dai gaba mu dai duka collection muke ji an ce an ce an ce ina son ɗan yi ƙarin magana ne akan kan maganar da malami yake kai. Mm-hmm. Na farko dai annabi ya fi mu sanin kowa daga cikin sabon nasa. ko ba haka ba bayan ya fi mu sanin kowa daga cikinsu shi ne kuma ya ce bayana ga wanda zai zamanto shugaban dukkanin wani mumini to yanzu ko wani ya yi abu ba daidai ba ko ya yi abu daidai ko ya yi kuskure ko ya yi duka annabi ya fi mu su shi ya shugabantar da wanda yake so ya shugabanta bayansa to don an samu saɓani wasu sun sun zama shugaba ba wai wani abu ba ne na wani abin nan na daban haka Allah ya kaddara su za su yi kalifancin kafin imamu ali ai da tafiya ta yi tafiya an zo an yi yakin aiko ba haka ba na'am na'am da tafiya ta yi tafiya an zo an yi yakin tsakanin su imamin da wasu daga cikin sahabban ko ba haka ba ne ba kuma annabi ya yi bayanin nan komai da komai lokaci zai zo bangare zai zo yana yaƙin ɓangare. kai Amaru, ku shiga guri kaza amaro azzalumai za su kashe ka kuma an san wanda suka kashe shi nan kuma kar mu mance ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ali yana tare da gaskiya gaskiya na tare da ali ko ba haka ba ne bai muna jin malamai suna faɗa allah yana tare da ali ali yana tare da allah manzon Allah yana son ‘ya'yan Ali Allah ya ce Allah ya so wanda ya so su to kuma don matsala ta shiga ne ban ga a dinga tambaya sai wannan ya yi amfani ya yi abu ko daidai ko ba daidai ba ko ya yi kuskure ko ba yi kuskure ko akan addini ko wani abu dai makamancin haka annabi ya riga shugabantar da wanda zai shugabantar saboda haka shi ma karan kanshi ma a bar ma su ɗin su yi shugabanci ma shi ma sunan shugaba ne tunda umarni ne na shugaba sallallahu alaihi wa sallama. Mm. to mun gode maka dan wanda saka da alheri a ah, sheik Lamin kaga ga wani tambaya kuma nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara al'umma ya ce ya karkare musu addini komi game da addini ya complete addinin nan komai ya cika mutanen da suka zo wurin nan suka assemble wurin nan suka ci wannan magana misali bayan manzo ya gama wannan magana sai wani cikinsu ya doki kayan shi ya koma india da zama mai shin nan daga indiyan nan zai zauna wurin nan abin da ya koya wurin manzo Allah nan duka yayi addinin shi ko dai a she ya komo madina wurin ya ahlul bait zo karbi sauran ya bin yake ok alhamdulillah wato yadda abin yake mhm. wannan fa da haka cewa addini is complete ba magana ce kawai mm. baran da haka ce al-yawmu akmaltu lakum dinakum ba magana ce an cika musu pillars of islam ne kawai mm. shine aka ce an cika pillars of islam ake magana amma akwai ayoyi da suka sauka da yawa a bayan wannan lokacin kaga ba addini aka cika to bari zaki bari zaki mu doke shi kaman abubakar shi ya tattara kayan shi ya doki kayan shi ya eh. koma da zama daga india bayan manzo Allah ya ce ya eh. cika dini abubakar ya yi zo na eh. india ya yi musuluncin shi har ya bar duniya ba shi ya zo alibaitin na ba ko dai a dole shi ya zo wurin sako kari a zai zauna a can ya addinin shi mana amma abin da bai sani ba ai dole ne in alul baiti suka hau suna da gwamnoni suna da representative suna da ambassadors suna da su tuttura sauran garuruwa a ce ku je ku tarar da amma abin da ya sani abin da ya sani zai addini shi to yayi addini da shi to yanzu ka ka ga mini wani abu da yanda manzon Allah ya sanar da ya albait ka fadi abin nan karara wanda Abubakar bai sani ba Umar bai sani ba Usman bai sani ba Abdurrahman bin Auf bai sani ba shi su kawai ahlul suke sani ce ka kira ka ce abu kira abin nan karara ina son karu ne in gane domin addini abin na muna bibi wa itirati albaiti qur'an wa sunna muna so wani abu aka gan to karara domin mu gane kaman clear cut wanganga yafi ya fi wanganga ko wani kari nan shi yasa kaka ce kaman nan ganga ka gani albait an nuna musu kaza kaza kaza wanganga duka ba nuna musu wannan abin ba karara shi ne na ce maka dukkansu ba su san ƙur'ani yadda shi ya sani. A'a, she ta ce ka karanta wani abu cikin ƙur'ani nan ƙarara da Abubakar bai sani ba. A'a, tawili aka ce. Ma'ana tawili sani. Ni ban son wani abin da zai kawo wani kai da wasu da yake kuna da sabanin fahimta zai kawo wani ma wanga. Ina neman wani abu ne clear ga shi nan kagan kazanga. su suka sani wangan su umar abubakar usman su ba su sani ba wanga suka sani kuma manzala Allah ya ganar da su kawai ya alubaitin nan amma wanga ba sani ba wani abu daya game da cikin musulunci mu daya a subhanallah networking shakilamin ya samu matsala ka calling ya drop ya drop za mu yi kokari mu sake shigowa da shi eh ni na so in karu ne fa in gane wannan abin nan wani abu daya na Sheikh Lamin ka sake dawowa salamu alaikum alaikum salam eh shaklamin da Allah bani wannan abin nan da yana so bayan na gan wannan abin nan da ya kararan sai in tabbatar kamar kakan ko an nuna wanganga manzo Allah ya koyar da wani wa'anga mutane wangan bai koya mutu wannan abin ba ga shi nan kuma karara shine ilimi na sanin qur'ani a'a ba wannan statement ka bani ba ga abin nan ga shi nan karara shi ne ce maka ilimi na sanin eh. alƙur'ani na yafe na yafe wannan tambayar na yafe domin ni karara nake so ba statement ba sai in kawo maka instances a yi ni abin da na sani ki da muke gaya maka na ji na ji amma na so abin nan karara ba wai ka ce ilimi na sanin kaza ba a'a wannan abin nan gashi nan karara an tabbatar sauransu Umar Abubakar Usman Abdulrahman da sauransu da su Bilal da su duk ba sani ba amma ya Ahlul kawai suka san wannan abin da shan ce wow gashi nan nan kai karara ni na so in karu ne don tsakanin wannan hadisai guda biyu yana confusing mu ka gane ko amma dai na yarda dai kamar bin bangare musulman duka dai sunna manzala suna yi dole ne kuma kan shi kowane ne ya fadi da kowane suna da zai yi suna bin na sunnan manzan Allah sunan ciki na ka gani amma nan ganga ina so in differentiate wa itirati ahlul baitin nan shi yasa nake neman wannan kararan nan in dai ba shi nan idan Allah mu samu ni rana sai ka samu muna iri wannan abin ka gane ko domin muka ji she mu karu mu gan kama ha wannan ya fi wannan nauyi ka fahimta domin kai ka research abin nan kana da different view yadda za ka duba abin ina fata sai ganin ka gane kai ka research ne ka research shi different angle kaka duba amma 99.99% masu sauraro believe me wanga an yana ke faɗi wanga shi zai bari mai shi gen clear card kamar gashi nan then you have it shi yasa yi kokari a samu muna wannan abin nan ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira ya suna ta wannan kira za mu bar dukan shi domin ya kira bai ma magana bari mu doko wani daban nan eh bai magana mun doke ka su biyu ah, ba baka magana baka magana ah, kuma wancan dan wanda ya kira shi kuma muna son ka kira tambaya ne ka zo ka yi amma kaka kira ka zo ka ce za ka yi wani bayani sheikh lamin yana bayani yana neman kana da wani tambaya ne ko ni disagreement shi ka kawo amma ka zo ka ce za ka kara abin da sheikh lamin ya fadi nan na betin ka ka repeat wasu ababen da yake ya tun ya bamu na bayanat za ka repeat ne to shi ne irin wannan abin nan ne ba mu fata muna neman wani abu ne da yake unique dan wa salamu alaikum a za mu block wannan namba fa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah don wani aka Salama ta amsa wa yi magana don allah ya sunanka daga nake kira kana magana da Muhammadu Basiru Hussaini kalafiya so Soba Kaduna a Najeriya. don dan wa muna maka fata alheri muna gaida mutan ah, inda kake sheikh muhammad lamin yana tare da mu yana jinka bismillah Na'am, ina ma babban malam Muhammad Lamin Jos barka da shugowa Kibla FM. Yana godiya na amsawa. Ina jinjina Na muna ji. Abin da zan ce a halin yanzu Eh muna ji muna jin ka. Fuad Umar. Yi magana dan wa. Yawa na ce abin da zan ce ni a halin yanzu? Na'am. Me yasa su masu challenging din al'amarin malam sarki idan su malamin sun shigo suna karatu kuma sai su gagara su shigo yin calandin din kuma me yake hana su shigowa? eh kila ka san bacci da kuma wasu <laughs> ba sani ba ah, ah, ah, ba sani ba ba sani ba eh, <laughs> ba sani ba ba sani ba <laughs> amma amma bacci anya kuwa A na ta yi ba bacci don ko ni ba bacci nake ji. A gaskiya gaskiya Sheikh Lamin ya yi bayani yau kwarai ba gani inda ni na samu wani tambaya kadan da nake yin shine ina so gan wa itiratiyal baiti da kuma wa sunnan mu gane wanda yake gashi nan to shi ma ya kokari ya explain muna amma mun samu lokacin da zai zo musamman kan wannan tafikin nan eh kan wannan tafikin nan na'am to ai Fu'adu Umar ai malami ya baka amsa akan nan kai ne dai baka gamsu da amsan da a baka ba mm haka ne ko Eh kwarai ko ya baka cikakkiyar amsa wanda ya kamata wanda ita ake bukata amma kai ne ba kalanta kake so ba agon. Mm, to a bani kala nan nan. A bani kala nan. Na'am. A kace ba kala nan da ya eh, bani kala nan. Shi nike ka gani ka fada gaske kace ba kalan da nike so ke da ba. To sha bani wannan nike so eh. ko? Yawwa sabida kai a yadda kake so. Na'am. kana son ya fito ba da wani abu ne kwaya ɗaya. Karara. Karara. Ya ce ma wannan abin shi ne. Manzan Allah ya sanar da ahlul baiti. Amma warancan ban shi duka ba wanda ya sani. Yawwa wanda ba wa'anda ya sani a wa'ancan. Mhm. To shi kuma Fu'adu Umar ai a harkan ilimi. A yanzu sai mu zauna da ni da kai a gaban malami. Na'am. sai ya mana karatu gaba ɗaya ƙwaya ɗaya karatun amma idan mu tashi ah. irin yadda na fahimci karatun ba ni wannan ni wannan duka ba na ce ka kawo shi karara ban ce ka bani wani misali ba ni ba ni na ci na eh, ah, tambaya ba ina baka misali ah, ne ni to ni yanzu nan ki ba fa waye ji na ce na ne ba ba bani wani misali na na faɗi haka a'a ni ba ka faɗa haka ba to ni ban ce ban ce na ne misali ba karara ce ina so ai kaga kararan ba zai yiwu ba shi ah, ah, ne ah, ba ni ba na so misali karara nake so karara <laughs> to ai kuma shi <laughs> misali Fa'adu Umar ai akwai shi a musulunci <laughs> ko a a ni wannan misali na gaba ya kuri mu gode da kira Allah saka da alheri Sheikh Muhammad Lamin gajiya na tare da shi ya kyautata mana lokaci kusan awa guda biyu Sheikh Lamin ina so ka doki the next couple of minutes ka summarize muna presentation mun dawo another day mu zo mu ci gaba da wannan tattaunawa bismillah sheik to mr dangare da amsanka yanzu idan na ce maka kusaci da annabi an baka amsa a'a a'a ba amsan nan kenan ba an ba ka amsa ko ita ma bata maka ba a bata ba wannan ba shi bane ka san abin da nake nema kai ka sani ka sani sarai to shi kenan za a je a yi karatu a kai shi masha Allah mun zo mun zo musamman kan tafakin nan wani lokacin nan komai ya ya rhythm ka gane ko ya yi kaman tafakin ya yi more easier to to get uh, to understand to get shi yasa muna maka godiya Sheikh Muhammad Lamin Ah, ba mu closing remarks ga insha Allah to alhamdulillah ina fatan alkhairi da dukkan waɗanda suka saurare mu da kuma dukkan waɗanda suka kira har gobe muna ƙara kira zuwa ga dukkan musulmai dukkan mu ɗan uwan juna ne sai dai ana samun wani differences da bai kamata ce ta kai mu ga zage-zagen juna har yanzu ya wuce haka ba a fahimta ce in ka zo ka fahimtar da ni sai in karɓa mu gode maka na fahimtar da kai sai na karɓa ka gode mu duka sai mu daina ganin girman juna saboda duk burin mu gobe mu mutu mu shiga aljanna dukkan mu haka dan haka muke addini saboda haka karka ɗauka ka ce wai wani ba ɗan uwanka bane wani ba ɗan uwanka bane dukkan duk musulmin da yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam musulmi ne dan uwan in yana wani abu wanda kake ganin bai dace ba mm. akwai hanyoyi da za ta iya bi ka ganar da shi ya gane amma zagi baya taɓa sa mutum ya gane. To da Allah ya kamata yanzu musulmai mu dawo cikin taitayinmu mu tsaya mu gane ya addini yake mu tsaftace shi tsaf daga mana mu a junanmu muna son junanmu saboda wanda baya wajen musulunci ya ga yadda muke son junanmu shi ma sai ya ga can haka ya shigo musulunci. To wannan shi ne kiran da nake yi kar ku ji ma a kibla FM mu zo da wasu baƙin abubuwa a'a muna neman ilimi ne haka malamai suka rubuta. in ya tabbata haka suka rubuta shi kenan za mu karɓa kawai mu je mu ci gaba da addini in ya tabbata ba daidai bane to sai mu ajiye wannan sai mu ɗauko wani mai kyau kawai sai a ci gaba da addini gaskiya ne Allah ta'ala ya ƙara kanar da mu ya ƙara haɗe kanmu gaba ɗaya ko Mustapha na muka fata alkhairi Allah ya ɗaukaka kibla FM Allah kuma ya ɗaukaka mu ya ba wa iyalinka lafiya ya ba duk iyalan mu lafiya ya ba mu zama lafiya a Najeriya sannan ya yalwata mana arzikin mu na muka fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Mr. Fad radiyallahu ta'ala Amin, masha Allah, kai kuma haka Sheikh Muhammad Lamin radiyallahu ta'ala anka. Ya zo ya ba mu wato presentation very expensive, mai tsada. E, kuma Allah saka mishi da alhairi. Approaching Sheikh Lamin very educative approach. in bai da ansa ya ga maka wanda yake tare da shi in kana neman mo ya yi maka bincike ya kawo maka abin da zai kara explain wannan question a godiya muke muke ma sheikh mohammed lamin ba da jima ban sha Allah za mu dawo mu ci gaba da tsaron tattaunawar mu rahiyon kibla fm until wannan lokaci suna na da Umar na hope dukanku ga good night na ce muku salam.